يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتصف ربنا جل وعلا بالجمال والكمال <clears throat> وتنزه عن كل عيب ونقصان الجلال والكبرياء والعظمة والسلطان ذل له كل شيء وقال له طوعا وكرها فالمؤمن استسلم بقلبه وظاهره والكافر مستسلم له كرها بالتسخير والقهر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وهذه ملائكة الرحمن تدخل كل يوم البيت المعمور بعددها البالغ سبعون ألفا ثم لا تعود إليه وفي الحديث فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم متفق عليه والشمس تذهب كل يوم تحت عرش الرحمن وتسجد له جل في علاه قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش متفق عليه والدواب أيضا تسجد لله خوفا وإجلالا له سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون بل كل ما له ظل في الكون يسجد لله كما قال الله جل وعلا ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون والمخلوقات تسبح لله قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وقال عليه الصلاة والسلام قرصت نملة نبيا قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح متفق عليه قال ابن القيم رحمه الله فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تكتب إلا بعلمه ومع هذا فلو جاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت انتهى كلامه رحمه الله وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه عليه الصلاة والسلام يسمعون تسبيح الطعام كما قال كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أخرجه البخاري ومع تسبيح الحجارة لله تهبط من علوها وتشقق فيخرج منها الماء كما قال الله جل وعلا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والسماء والأرض مطيعة لله قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وجمادات تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه في حياتك كما قال ذلك الصادق المصدوق إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن رواه مسلم وجذع نخلة فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فحن له الجذع وبكى يقول جابر رضي الله عنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاق يعني النوق الحرامي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت أخرجه البخاري وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه وصخرة تحركت حين صعد عليها الحبيب المصطفى وأكابر صحابته الكرام وأكابر أصحابه رضي الله عنهم قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال عليه الصلاة والسلام انت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أخرجه مسلم وتبكي السماء والأرض حزنا على فراق المؤمن كما قال الله جل وعلا عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين عباد الله الشرك أعظم الذنوب فإذا سمعت الجمادات شركا فزعت عظمة لله قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخف الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا وأنكر طائر على مشرك بني آدم لشركهم بالله ودعاهم لتوحيد الله فقال الهدهد لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ولما كان الهدوء داعيا إلى توحيد رب العالمين وحده نهي عن قتله كما أخرج ذلك الإمام مسلم الإمام أحمد عباد الله إذا كانت الملائكة والجمادات والنباتات والحيوانات تنطق بتنزيه الله وتوحيده فحقيق بنا نحن البشر أن نكون كذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya da tsira da aminci ga halitta annabin rahma manzon tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon su har zuwa ranar tashin alfiyar ‘yan uwana musulmi babu shakka alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan girman Allah maɗaukakin sarki wanda ake so bawa ya hankalci wannan girman domin a samu tasirin wannan girman a zuciyarsa da kuma aikace-aikacensa na yau da kullum domin ya zamto mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya siffanta da kyawu kuma ya siffanta da kamala kuma Allah ta'ala ya barranta da dukkanin wani aiki ko tawaya Allah ta'ala shine ma'abocin ɗaukaka wadda babu wata ɗaukaka da ta fita shi ne ma'abocin kambama da isa shi ne ma'abocin iko cikakke dukkanin abin da ka gani a duniya to yana rankwafawa ne gaban kuma maɗaukakin sarki kuma dole ne ya yi masa biyayya ko ya ki ko ya su shi ya samu mini sai ya miƙa lamarinsa ga Allah maɗaukakin sarki ya sallama ya yi ɗa'a ya yi biyayya a zahiri da ɓoye shi kuma kafiri bai imani da Allah ba ya iya mika wuya ta wannan ɓangaren. amma kuma Allah ta'ala shi ne ya tsare shi kuma Allah ta'ala shi shine yake kulawa da shi Don haka ko kafiri ta wani ɓangaren ma dole sa ne ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya ce. ga Allah ne shi shi da ya tilo dukkan abin da ke cikin sammai da kasai suke mika wuya suke gudana bisa ƙarƙashin iyawarsa da ikonsa da umarninsa sun so ko ba su so ba kuma gare shi za su koma kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a hadisin Bukhari da Muslim yace lokacin da yayi al-Isra yayi al-Mi'raj yace sai aka dago min al-Baitul Ma'mur sai na tambayi mala'ika Jibril sai yayi mun bayani yace ai wannan shi ake kira al-Baitul Ma'mur wanda a kullum ta Allah mala'ika dubu saba'in ke shigar da su yi sallah sannan ba za su ƙara dawowa cikinsa ba haka aka yi ta yin lamarin tun da aka halicci duniya haka aka yi ta lamarin haka aka yi ta yin lamarin tun lokacin da aka fara halitta har zuwa kuma Allah ta'ala ya nade gaskata wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara ba da labari a hadisin Bukhari da Muslim lokacin da yake wa Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara masa yadda tambaya yace Abu Zar bayan rana ta dukka bayan rana ta fadi yace Abu Zar ka san inda rana ta tafi yanzu yace Allah da sa su suka fi sani yace ai yanzu ta tafi ta je ta gaisuwa ta tafi ta je ta sujjada karkashin al'arshin ubangiji madaukakin sarki haka nan dalilai sun tabbatar da cewa dukkanin wata dabba to tana tsarkake ubangiji madaukakin sarki tana yin tasbih tana yin sujjada domin girmama Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai da Allah ne shi shi ɗaya duk abin da ke cikin sammai da kasai na daga dabbobi da mala'iku suke yin sujjada gare shi subhanahu ta'ala, ba tare da sun yi girman kai ba suna roƙon Allah suna tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda yake saman su kuma um, suna aikata dukkanin umarnin da aka ba su dukkanin wata halitta tana tsarkake Allah maɗaukakin sarki kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin a hadisin Bukhari da Muslim yace wata tururuwa ta ciji wani annabi cikin annabawan Allah sai ya umarni aka kone gidan tururuwar sai Allah ta'ala ya masa wahayi yace saboda Allah ta'ala ya ce wa annabi saboda wata tururuwa ta cije ka ne kai umarni aka kona al'umma cikin al'ummatan da suke tsarkake Allah ma'ana ana masa inkari al-imam yake cewa tsarki da albarka su tabbata ga Allah madaukakin sarki mamallakin kowa da komi ne wanda yawan iliminsa ko nisan iliminsa ya kai shallin cewa ya san dukkanin wani ganye na bishiya da ya faɗo daga bishiyar ko da guda nawa ne a kowane lokaci ya faɗo kuma ya san sanda ta tsiro babu wata babu wani ganye ko wata bishiya da za ta tsiro face sai da izininsa sai da iliminsa sai da izininsa kuma ba za ta faɗi ba daga cikin reshenta face sai da ilimin Allah ta'ala da izininsa ibn qayyim yace da a ce bayi za su iya hankaltar adadin ganyayyakin da suke fadowa daga cikin bishiyoyi da irin nau'ikan su su kalle shi ta wata mahangar da babu shakka sun daga sanin girman ubangiji maɗaukacin sarki domin dukkanin wata guda ɗaya da ta faɗo to tana ƙarfashe Allah ta ne masa tasbihi tare da rassan da suke cikinta ko rassan da ta baro jikinsu da kuma bishiyar ita kanta da a ce sun daɗa ganin girman Allah maɗaukakin sarki sun ga wani abu mai ban ƙayi mai ban sha'awa wadda ke nuna girman Allah da ƙwarewarsa da babu shakka sun daɗa san ashe an halicce su ne da wata babban manufa shine domin su ɗayanta Allah maɗaukakin sarki cikin bauta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna tare da shi alaihi salatu wa salam suna cin abinci yana tsarkake Allah yana subhanallah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaita yace wallahi mun kasance muna cin tasbihin abinci a yayin da ake cin sa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bada labarin irin yadda duwar wasu suke fashewa su zubar da ruwa wasu su gangaro saboda tsoron Allah maɗaukacin sarki sammai da kasai duk da yanayin girmansu duk da yanayin faɗinsu suna yi wa Allah ta'ala ɗa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai Allah ya nufi sama a lokacin tana hayaƙi sai ya ce wa saman da ƙasa ku zo kuna masu miƙa wuya kuna da bisa zaɓin ko kuma ba kwaso sai suka amsa suka ce ya Allah maɗaukakin sarki mun zo muna masu miƙa wuya cikin daɗin rai haka nan dalilai sun tabbatar da cewa duwar wasu sun kasance suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki suna gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron da Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin imam muslim yace wallahi na san wani dutse a garin makka ya kasance yana gaishe ni ya neman sallama gabanin a turo ni na zama annabi yanzu haka na san shi akwai kututturan dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa kansa ya gudu ba shi ma ya dinga yin kuka yana yin kuka yana nuna alhini da shauƙinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi masa mimbari ya daina tsayawa akan wannan kututturan dabino annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake Abdullah Mas'ud Allah ya ƙara masa afwan Jabir Abdullah yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi masa minbari sai muka ji wannan kututturan dabinan yana yin yana kuka muka ji yana fitar da wani sauti kamar irin sautin ƴaƴan raƙuma har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dora hannunsa a kansa sai kuma ya shiru bai kara cewa komai ba al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisi shi yasa al-imam al-hasan al-basri Allah ya ji dansa da rahma idan ya karanta wannan hadisin sai ya ce ya ku taron musulmi ga ga ga ga wani ɗaki na katako wanda yake sandararre yana yin kuka yana yin shauƙi zuwa haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ku mutane ku ya ku cancanta ku ya ku wajaba ku dinga shaukin haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin wurin ku kwaikwayo da shi domin Allah ya tashe ku tare da shi akwai wata marmara ko wani dutse da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hawa kai tare da shi akwai manya-manyan sahabbai kamar yadda abu huraira radiyallahu anhu ya ba da labari yace tare da shi akwai abu bakar da umar da usman da ali da talha da zubair yace sai wannan umara ta dinga motsi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka nutsu ba kowa ke kanka maface annabi ko siddiqi ko kuma shahidi sama tana yin kuka da ƙasa yayin da suka rabu da mumini bawa mai bawa mai nagarta yayin da bawa mai nagarta ya mutu to sama tana yin alhini haka na ƙasa ma tana alhini ta rasa ɗaya daga cikin bayan Allah mai bauta a cikinta kamar yadda za mu fahimci wannan yayin da Allah ta'ala ya yi magana game da mutanen fir'aun bayan ya halakar da su Allah ya ce da sama da ƙasa ko sammai da ƙasai babu wadda ta yi da na sanin halakar da su babu wanda sai kuka domin an halakar da su kuma ba a saurare su ba lokacin da halakar ta su ta zo ya ku yan uwa musulmi babu shakka ka haɗa Allah ta'ala da wani wurin bauta shine mafi girman laifi wanda saboda girmansa idan tsirrai da sandararrun abubuwa suka ji an yi to sai su dinga girgiza sai su dinga ƙoƙarin su ɗimauce sai su fita daga hayyacinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labarin wannan a ƙarshen suratu maryam shi yasa muka ga ɗaya daga cikin dabbobi tsuntsun hudhud ya yi inkari da wasu mutane da suke bautata wa wani Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarar surun annabi Sulaiman inda annabi Sulaiman inda ya zo a fuskar annabi Sulaiman alhudhud ya ce ya ce wa Sulaiman na zo maka daga garin Saba da wani labari tabbatacce na je na samu wata mata tana sarauta su tana mulkar su an ba ta komai na more rayuwa kuma tana da wani babban gado na mulki mai girma amma sai dai na same ta tare da mutanenta suna bautata wa rana koma bayan Allah shedan ya kawata musu ayyukansu ya ya hana su bin tafarki madaidaici har zuwa ƙarshen inda hudu hudu yake cewa me ya hana su su yi sujjada ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne yake fitar da tsirrai har zuwa ƙarshen ƙara. shi ya sa al'imamu ahmad ya rawaito hadisin da ke tabbatar da haramcin a kashe al'udhud saboda kiran da yake yi zuwa ga ɗayan da Allah fara wa ta'ala a ƙarshe maksudin wannan hudu ba ‘yan uwana musulmi idan ya kasance mala'iku tare da yadda suke da girman tare da yadda suke da girman halitta da ƙarfi da kuma sandararrun abubuwa da tsirrai da ragowar halittu na sammai da kasai suna ɗayanta Allah suna kaɗaita shi da bauta suna suna suna kore masa dukkanin wani aibu da tawaya babu shakka ɗan adam shine ya wajaba ya tabbatar da wannan manufar wadda domin ta ne aka halicce shi Allah maɗaukacin sarki yana faɗa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi sallah ساوى yi sujjada ku bautata wa Allah shi shi ɗaya ku aikata alkhairi tabbas za ku rabauta ala wa sallu فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يحوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون